bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan Maiduguri a jihar Borno a wannan yammaci na ranar Laraba yau eh, talata ko na ranar talata sha ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan tara miladiya ta 2009 wannan kuma shi shine darasinmu na tara haka ne kafin mu fara karatu akwai tambayoyi guda biyu daga agadas tambaya ta farko suna tambaya ne akan hukuncin sallah a tsakankanin dirkoki na masallaci ya halatta yadda tambaya ta ce ya halatta idan ya zan babu guri ma'ana masallaci ya cika ba gurin da za a yi sahu sai tsakankanin dirkokin masallaci a iya yin sahu a nan an sa shi ne ya halatta a matukar dai guri babu gurin da za a yi sahu sai tsakankanin dirkokin duk da cewa za su katse sahu din to ya halatta in akwai yalwa to babu bukatar da za ta sa a yi sahu wanda yake a datsi wanda durkoki za su raba tsakankanin masallata amma idan har ya zan babu guri sai nan gurin kawai ya rage to ya halatta a dasa sahu a irin wannan gurin sannan tambayar su ta biyu maganar maimaita jam'i a masallaci wanda yake da limami ratibi masallacin da yake da masallacin da ba shi da limami ratibi irin masallacin kasuwa wannan ko sau nawa ma a iya maimaita jami'i? masallacin da yake da limami ratibi ko limamai ratibai don a iya samun ratibi sama da ɗaya ba sharaɗi ba ne ratibi ya zama ɗaya ne kawai a iya samun er, limami guda biyu ko uku dukkaninsu kuma a kira wasu limamai ratibai domin ko da yaushe dai su za su yi mutane sallah in ba wannan ba wannan to a wannan matsala ce malamai suka kasu gida biyu malamanmu magabata wasu suka ga babu laifi a maimaita idan har wasu za su zo su samu an gama sallah to babu laifi su sake dasa nasu din su yi su ma jam'insu a yi jam'i na ɗaya in ma da za a ƙaddara samuwar wata jama'ar ta uku wacce ba ta riski jam'i ba ita ma za ta iya dasa nata jam'in inda za a ƙaddara samuwar wata jama'ar ta hudu ma suna ganin babu komai babu laifi suna hujja da <clears throat> hadisin da ya zo na cewa ma'aiki sallallahu alaihi wani ya shigo bayan an gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi zai yi sallah shi kadai sai ya ce man ya tasaddaqu ala hada wane ne zai yi ma wannan sadaka ma'ana ya jona da shi su yi sallah a matsayin jam'i nan take wani ya tashi ya haɗa sahu da shi suka yi sallah suka ce kaga a nan a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da lasisin a kuma yin wani jam'in bayan ya gama nashi saboda haka wannan ya nuna halacci kenan tun da kuwa an yi na farko babu abin da zai sa nabi ma ya zama halal babu abin da zai hana nabi ya zama halal babu abin da zai hana na uku ma ya zama ja'iz amma wasu daga cikin malamai suna ganin wannan fahimtar ba haka take ba idan har akwai limami ratibi ya gama sallah da jama'a jam'i to wata jama'ar in ta zo wacce ba ta yi sallah da shi ba ba ta da hurumin ta sake maimaita sallah a wannan masallaci a cikin ƙwarya wannan masallacin ko da za su yi jam'i sai dai su fita can waje ko kuma su koma ƙofar gidan ɗaya daga cikinsu su yi sallar amma wannan masallacin an gama sallar wannan sai dai in kowa ya tashi shi kadai to imamu shafi'i yana ɗaya daga cikin waɗanda suke jagorancin wannan ra'ayin duk cewa shi ne ra'ayin malikiya malikiya suna cewa makaruhi ne imamu shafi'i yana cewa shi duk waɗanda ya ci karo da su daga cikin magabata ya samu cewa ba sa wato suna karhanta yin hakan ba sa son hakan suna kyamar yin hakan babu shakka akwai hikima babba a cikin wani ra'ayin na biyu idan muka kula da cewa ita sallar jam'i an wato shar'anta ta ne domin a samu haɗuwar jama'a a lokaci guda su yi sallah a lokaci guda kowa ya ga fuskar ɗan uwansa wanda ba a gani ba a tambayi lafiyarsa yana nan ko baya nan yana nan menene ya hana shi fitowa ko baya da lafiya ne ko yana cikin wata damuwa wato akwai akwai ƙara danƙon zamantakewa tsakanin al'umma a cikin ta sallar jam'i sannan kuma nassi ya zo karar daga manzo sallallahu alaihi wasallama da yake nuna cewa jam'in da ya fi yawa shi ya fi lada wato gwargwadon yawanku gwargwadon ladan da za ku samu a cikin wannan jam'i jam'in da za a yi shi da mutum a wato ashirin ya fi wanda za a yi shi da mutum goma wanda za a yi shi da mutum hamsin ya fi na mutum ashirin mai ɗari ya fi na mutum hamsin haka duk sanda jama'a suka ƙara ƙaruwa to ladan kuma ƙara hauhawa yake to kaga ashe akwai hikima idan aka ce a zo a dunkule a yi jam'i guda ɗaya kowa ya ƙoƙari ya taho ya samu wannan jam'in na farko na farko dai za a samu wato ɗinkewar al'umma guri guda musamman waɗanda suke zaune a mahalli ɗaya akwai hikima a cikin a ce jam'in su baya da daddarewa ya karkasu domin idan ya zan ana iya yin jam'i sama da ɗaya biyu uku hudu ko sama da haka don ban ga mutum a jam'i na farko ba zan iya cewa wala Allah zai zo jam'i na biyu ko in ban gan shi a na biyu ba zan iya cewa wala Allah za a same shi a jam'i na uku kaga an rushe wannan hikimar sannan kuma hikimar yawaita jama'a domin lada yawaita ita ma kuma an rushe ta domin ba za a samu gaggawa zuwa ga sahun abin nan sallah ba domin zan iya ina ji kiran sallah na ji ikama zan iya cewa ba damuwa akwai akwai abin nan na biyu eh akwai second batch akwai third batch saboda haka kaga sai a yi ta sakaci wannan sari'u ila magfiratin min rabbikum da Allah ya faɗa sai ga babu ita zan ga cewa ai akwai na biyu dan ban samu na farko ba kakku damu akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu to kaga nan ma an kashe wa mutane kishin su yi gaggawa zuwa ga aikin alkhairi don haka kaga nan ma wannan hikima din an rushe ta to saboda kaga idan har akwai hikimomi masu ƙarfi wajen shar'anta sallar jam'i to ya kamata a yi sallar jam'in da za ta kiyaye wannan hikimomi din kada a buɗe ƙofar da waɗannan hikimomi din kuma za a ruguza su sannan wancan hadisi waɗanda suka ce bai dace ba ko bai kamata ba suka ce wancan hadisi ba zai ba da goyon baya akan ra'ayin mutanen farko ba wato ra'ayin na farko ba ce saboda a can akwai al-mutasaddiq alaihi mutane ne guda biyu za su yi sallah ɗaya ya riga ya yi cikin jam'i ɗaya kuma shi ne bai samu jam'i ba don haka ɗaya shi yake bukatar sadaka ɗaya kuma shi ne mai bashi sadaka ma'ana ɗaya ne mabukaci ɗaya ba ya da bukata inda shi wannan nabiyin ya zauna bai tashi ya yi sallar da shi ba ba zai ragu ba wajen sallar jam'insa shi da ma ya samu jam'insa amma mutanen da za su zo gaba ɗaya kaga dukkaninsu suna da buƙatar junansu akwai bambanci tsakanin wancan sura da wannan surar ta biyu wanda za su zo ba su yi sallah ba dukkaninsu wane ne almutasaddiq wane ne almutasaddaq alaihi su almutasaddaquna ne su buƙatuwa suke zuwa ga sadakar babu wani wanda zai ce baya da bukatuwa zuwa ga ɗan uwansa sabanin sura ta biyu sannan an samu hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama da ya fito tare da wasu jama'a za a je sallah sai samu an idar da sallah sai suka koma suka wato ba su karasa masallaci ba sai suka koma suka yi sallolinsu a gida wannan shi imamu shafi'i ya hujja da shi akan cewa kaga da a ce jam'i na biyu ya halatta da da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabi yazo yayi sallah din tare da wannan jama'a a cikin wato masallaci din ala ayyati hal wato mas'ala ce khilafiya akwai sabani tun daga lokacin su Imam Shafi'i aka yi sabani akan mas'ala din ba mas'ala ce da za a tada jijiyar wuya akan ta ba ballantana har a kasu kungiyoyi akwai ɗan kungiyar sai abin nan jam'i ɗaya akwai ɗan ƙungiyar jam'i biyu a yi ta rigima a masallaci ko a ce za a kwashi wasu a zubar da su da karfi da yaji wannan duk bai dace ba idan ka gamsu da ra'ayi na farko to kada ka tirsasa wani sai ya bi ra'ayi na biyu in ka gamsu da na biyu kada ka tirsasa ma wani sai ya bi ra'ayi na farko saboda matsalar babu wani nassi kat a kanta duk za ku gani cewa istinbati ne da kuma lura da wasu makasid na shari'a su da kansu ne aka gina hukuncin don haka matsala ce ta ijtihadi eh. a gaba ana sahu a baya wasu sun da sahu ban gane ba sallah ɗaya ce ko kuma a salloli ne daban-daban to ban gane yasa za a yi su jam'i sahu a biyu a masallaci ɗaya ba a lokaci ɗaya ai ba wannan kuma ai akwai rashin ma tunani ana sallar la'asar wasu kuma su zo su masu kama tasu la'asar ɗin daban a na farko shine shar'antacce shine halattaccen jam'i na biyu haramtacce ne to muna cikin suratu yusuf Ah, kuma har yanzu dai muna cikin faifai na biyu ba mu kare shi ba ko? Ah? ba mun shiga na uku ma ko? yauwa muna cikin faifai na uku annabi yusuf alaihi salam a cikin kurkuku ga kuma wasu samari biyu da suka yi mafarki suka zo suka gaya masa domin sun ga alamar cewa zai iya fassara musu wannan mafarkin ya kuma fassara musu mafarkansu ɗaya daga cikinsu zai ci gaba da aikinsa a gidan sarki zai ci gaba da shayar da sarki ɗaya kuma wanda yake yi wa sarki gurasa za a yanke masa hukuncin kisa a kashe shi to shi ne annabi yusuf alaihissalam lokacin da wa'adin wannan abu ya zo aka zo fitar da shi na mai shayarwa ɗin shi ne annabi yusuf alaihissalam ya ce to da allah in ya fita ya tuna wa ubangidansa maganarsa ya tunatar da ubangidansa maganarsa to amma hakan ba ta faru ba shaidan sai ya mantar da shi lokacin da ya koma cikin daula aka koma cikin jin daɗi sai ya manta da batun annabi yusuf a.s. za mu tashi da kan wannan ayar wa ƙala zai zanna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن عنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين نعم وقال للذي ذنّ annahu najim minhuma sai annabi yusuf alaihi salam ya ce wa mutumin da ya yi tsammanin ko ya tabbatar da cewa shine zai tsira daga cikinsu uzkurni inda rabbika ka tuna wa ubangidanka magana ta ka tunatar da ni wato ka tuna magana ta a gurin ubangidanka fa ansahu shaitanu zikira rabbi sai shaidan ya mantar da wannan mutum tuna wa ubangidansa batun yusuf alaihi salam falabitha fi sijni bid'a sinin daga nan annabi yusuf salam ya zauna a cikin kurkuku wasu 'yan shekaru lokacin da wannan mutum ya zo fita annabi yusuf salam sai yake gaya masa idan ka fita ka tuna wa ubangidanka magana ta cewa akwai wani yusufu da aka ɗaure shi ga kuma irin halayensa ga irin ɗabi'unsa kuma abubuwan da ake faɗa a kansa ba haka suke ba wato dai ya yi bayanin yanayin da annabi yusuf alaihissalam yake da sifofinsa da ɗabi'unsa da halayensa da kuma cewa bisa sharri ne aka kawo shi wannan gida wala Allah shi ma ya samu afuwa wato shi ma a fitar da shi fa an sahu shaitanu dhikra rabbi to amma shaitan saboda baya son annabi yusuf alaihissalam ya fito daga cikin wannan wahalar ya fito daga cikin wannan kurkukun sai ya mantar da wannan mutum ya tunatar da ubangidanshi da batun annabi yusuf alaihi salam saboda haka sai ya shiga wato bishashashi a cikin daula ya manta da batun annabi yusuf alaihi salam ya manta da wasicin da annabi yusuf alaihi salam ya yi masa falabitha a dalilin haka ne sai annabi yusuf alaihi salam ya ci gaba da zama a cikin kurkuku har wasu shekaru akwai wani tafsiri da yake fassara damirin ko yake mai da damirin fa'an sahu shaitanu zuwa ga annabi yusuf alaihi cewa fa'an sahu shaitanu rabbi rabbi sai shaitan ya mantar da annabi yusuf ya ambaci ubangijinsa don haka falabitha fi sijni da sinin sai ya zauna a dalilin wannan sai ya zauna a cikin kurkuku har wasu shekaru ƙari wannan fassara suna dogara da wani hadisi rubabbe wani hadisi bara gurbi wanda ba na gaskiya ba wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ba dan annabi yusuf alaihi salam ya manta batun ubangijinsa ba ya ce da wannan mutum idan ka fita ka tunatar da magana ta a gurin ubangidanka da bai dade ba da bai dadewar da ya a cikin kurkuku ba wannan hadisi ba ingantacce ne hadisi ne na ƙarya hadisi ne bara gurbi a cikinsa a cikin ruwaɗinsa akwai waɗanda an tuhume su ma da ƙarya saboda haka bai kamata a ɗauke shi a matsayin hadisi ne har da za a fassara wannan ayar da shi ba fa an sahu merin wannan yana komawa ne zuwa ga shi allazi na jamin humadun. wanda ya kubuta daga cikinsu shi ne shaidan ya mantar da shi amma a dalilin menene Allah zai yi wa annabi yusuf alaihissalam hukuma saboda ya samu mantuwa wannan mantuwa daga shaidan ba ita ba za ta sa kawai dan shaidan ya mantar da kai abu ba kenan sai a yi maka ba. yanzu wanda zai haddace ƙur'ani kuma ya manta ko ya haddace wani abu a cikin ƙur'ani ya manta kaga shaidan ne yake mantar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ce na manta sai dai ce an mantar da ni haka nan ga fata fata Musa alaihi salam lokacin da suka yi tafiya Yusha alaihi salam lokacin da suka yi tafiya da annabi Musa ya manta wannan kifi lokacin da ya shiga ruwa ya gudu ya gaya wa annabi annabi Musa alaihi salam me yace fama ansanihu fama ansanihu illa shaytanu an ba wani ne ya mantar da ni ba sai shaydan in tunatar da kai kenan anan yayi zunubi da zai ja yi masa ukuba a ko kadan wannan ba zunubi yayi ba wani abu ne na na shaydan kuma dan shedan ya mantar da kai ka ka ka bar wani abin da ya kamata a ce kai wannan baya fitar da kai daga layin masu takawa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun Allah ya sifanta su da masu takawa duk da yace idza massahum ta'ifun min ash-shaytan wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a qawmi adh-dhalimin kaga Allah ce fa in wa in ma naka shaytan ashe kenan shaydan zai iya mantar da mutumin kwarai wani abin da ya kamata ya manta ashe da a ce annabi Yusuf alaihi salam shine ake nufi da wannan ayar kuma shaydan ne ya mantar da shi da bai kamata a ce a dalilin wannan ba an yi masa ukuba har ya ƙara zama wasu shekaru a cikin kurkuku sannan kuma a ƙa'idar larabci bai kamata da a ce annabi yusuf ɗin ake nufi da fa'an sahu ba ya zo da irin wannan siyaga siyagar da ya kamata a zo da ita uslubin da ya kamata ya zo da shi shine ya zo da uslubul hal a ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbika wa qad an sahu shaytanu dhikra rabbi da haka ya kamata ya zo alhalin shaytan ya manta shi ya mantar da shi tuna ubangijinsa saboda haka annabi yusuf alaihi salam koyaushe yana cikin tuna ubangijinsa mu duba ai kafin ma ya musu fassarar wa'azi abin nan mafarki ba sai da ya ambata musu ubangijinsa ba ya gaya musu tauhidi ya kira su zuwa ga ta Allah wanda yake cikin wannan yanayi bai manta da'awa ba kuma ya zai manta ambatan ubangijinsa babu shakka wanda yake cikin damuwa shi ya fitina ubangiji sama da wanda yake cikin jin daɗi saboda haka shi wancan ya koma cikin daula ya fara ya koma cikin fantamawarsa sai shaidan ya samu dama har ya mantar da shi ya tunatar da ubangidansa sha'anin annabi yusuf alaihi salam fala bitha fi sijni bid'a sinin a dalilin haka annabi yusuf alaihi salam ya zauna wasu shekaru wannan shekaru mujahid da qatada suna cewa shine ma baina thalath ila tis wato tsakanin shekara uku zuwa tara shine bid'a bid'a shine tsakanin shekara uku zuwa tara wato kalmar bid'a tana nufin shekara uku zuwa tara sun ce ba a laƙinta sai akan abin da yake mara wato zan uku ko biyar ko bakwai ko tara an ruwaito daga abdullahi dan abbas yana cewa shekara goma sha biyu annabi yusuf alaihi salam ya yi a cikin kurkuku yayin da haka ta faru sai dai kuma da can ya yi shekara bakwai sannan kuma ya kara shekara biyar bayan wannan maganar da ya gaya wa shi wannan mai fita uzkurni inda rabbika da shaidan ya mantar da shi sai da ya sake shekara biyar kaga aka hada da bakwai da biyar sha biyu kenan to akwai maganganu da dama wajen guda tara ibn jauzi ya kawo su a cikin zadil basir wajen fassara kalmar bid'a sini amma dai waɗannan su ne mafi ingancin maganganu da aka faɗa wanda aka ruwaito daga magabata na ƙwarai sannan Allah ya ce wa qala al-malik معني يعقلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين نعم Allah ya ce wa ƙalal maliku inni ara saba'a bakaratin simanin ya sai wannan sarki na masar ya ce ni na yi mafarki na ga shanu guda bakwai ƙosassu ya na sab'un ijaf wasu shanu mu guda bakwai sun cinye su wa sab'a sumbulatin khudrin da wasu zangarniya ta hatsi guda bakwai wa bi yabisat sannan wasu guda bakwai ke kasassu ko busassu sun kanannade su ya ayyuhal mala'u ya ku manyan gari aftuni fi ru'yaya ku fassara mun mafarkin nan nawa in kuntum ta ta'burun in har kun iya fassara mafarki ƙalu sai suka ce adghafu ahlamin wannan tarkacen mafarki ne wa ma nahnu bi ta'wil al bi alimin mu ba mu san fassarar mafarkai irin waɗannan ba wato anan zaka fahimci hikima ta ubangiji da bai fito da annabi yusuf alaihi salam a karan farko ba yayin da ya ce ma wancan mutum uzkurni inda rabbika ubangiji ya bar shi ya ci gaba da zama a cikin wannan wannan kurkuku ɗin shi kuma wancan mutum ya manta wannan wasiya da annabi yusuf alaihi domin ubangiji yana so ya fito da falalar annabi yusuf da matsayinsa don haka lokacin da ubangiji ya shata masa na zama a cikin kurkuku bai kare ba yadda ubangiji ya riga ya kaddara ya zana wato lokacin bai zo ba to lokacin da ya zo ubangiji sai ya sanya saba wa maliku sai aka samu sarkin garin ya kwanta bacci sai ya mafarki a lokacin sarakunan masar ba a ce musu fara'ina ba a ce wa sarkin masar fir'auna don ba a fara kiransu fir'auna ba sai zamanin annabi musa alaihissalam a wancan lokacin ana kiransu muluk ne domin a ba ƙibɗawa ba ne a lokacin suke mulki a lokacin wata ƙabila ce da take ana kiransu alhiksos alhiksos kamar waɗanda suke makiyaya ko abin nan makiyaya waɗanda suke mazauna ƙauye to su ne suka zo suka mallaki masar a lokacin an ce yarensu ya fi kusa da yaren larabci ko yaren abin nan kan'anawa saboda haka a wannan lokaci su ne suke mulkin masar ba a kiran sarki a lokacin fir'aun daga baya ne bayan kibdawa sun karɓi mulki ya zan taken sarautar shine fir'auna a cewa na fir'auna wato sarki ne a masar saboda haka sai aka kira shi almaliku sarki domin wannan shine su a lokacin to ya kwanta bacci sai yayi mafarki mafarkin da ya yayi mafarkin wasu shanu sun fito daga ruwa guda bakwai kosassu sai kuma canga wasu kanjamammu guda bakwai sun fito sun cinye wannan kosassun sannan kuma bayan ya tashi a firgici kuma ya kuma komawa sai kuma ya yi mafarkin ga zangarniya nan ta hatsi guda bakwai koraye sannan kuma ga wasu busassun zangarniyan nan sun kanannaɗe wannan korayen nan ma ya tashi hankalinsa a firgice a wannan lokaci harkar mafarki wato tana ci sosai shi yasa in ku ga tun farkon kissar ta fara bude mana da batun mafarkin annabi yusuf alaihi salam aka zo kuma mafarkin waɗannan matasa samari guda biyu a cikin kurkuku sannan kuma yanzu ga mafarkin sarki saboda haka sha'anin mafarki a lokacin yana cin kasuwa sosai da sosai don haka akwai waɗanda sun aje kansu a matsayin masu fassarar mafarki da waɗanda sun sani da ma waɗanda ba su sani ba da 'yan damfara da na gaskiya da 'yan 419 saboda haka gari cike yake da masu fassarar mafarki da haka lokacin da ya tashi wannan mafarkin ya dame shi kwarai da gaske da haka sai ya tara manyan gari da masana mafarki da malamai da waziran duk ya tara su guri guda ya gaya musu mafarkin da ya yi inni ara sab'a bakaratin siman hunda sab'un ijaf na ga shanu guda bakwai ƙosassu wasu ramammu kanjamammu sun cinye su haga akwai mamaki ya za a yi mai ya cinye kosashe ya kamata kosashen ne zai cinye mai kuma cikin mai ya zai ya ɗauke ƙosashe haga cikin kosashe ai ya fi yalwatuwa sama da abin da wanda yake mai to amma don a nuna masa wani abu ne na ban mamaki sai mafarkin ya zo a haka kanjamammun su suka cinye kosassun sannan ga wasu zangarniya abin nan koraye sannan ga wasu busassu kuma sun kanannade su gaba ɗaya har sun rufe an daina ganin korayen gaba ɗaya duk sun rufe su to shine da abin ya dame shi ya tara mutanen gari manyan gari da malamai da masana da 'yan duba duk dai wanda yake ji da kansa aka ya tattaro su ya ce ya ayyuhal mana'u ya ku manyan gari aftuni fi ru'yaya ku fassara mu mafarkin nan nawa in kuntum lirru'ya ta'murun idan har ku masu fassara mafarki ne to ga mafarki sai a fassara mu qalu sai suka ce adghasu ahlamin wannan tarkacen bacci ne kawai yayayen bacci ne ba ba mafarkin kwarai bane wanda ake fassara shi abinda adghasu ahlamin ne daman shi yana shakkar za su iya fassara masa shi yasa ya ce in kuntum ru'ya ta'burun in har kuna fassara mafarki yana shakka inda a ce ya yadda sun san fassarar da ba zai kawo wannan togaciyar ba in kuntum lil ru'ya ta'burun in ku masu fassara masu ne gaske to ga wani mafarki kuma ni na damu in ji fasararsa. sai suka ce adghasu ahlami ai tarkacen bacci ne ranka ya dade wa ma nahnu bi ta'wil al ahlami bi alimi mu kuma irin waɗannan tarkacen bacci ba mu iya fassara su ba kaga anan basu fito sun ce masa su basu iya fassara mafarki ba sai suka lalata nashi mafarkin suka ce mafarkinsa ne tarkace su kuma ba su ba tarkacen mafarki saboda haka mafarkinsa ba da fassara sai ya haƙura kawai sun faɗa masa wannan don ya kwantar da hankalinsa kan hankalinsa ya tashi tun da shi hankalinsa ya tashi kan mu sun cinye ƙosassu ga busassun zangarniya kuma sun kanannaɗe masu abin nan korra dole hankalinsa ya tashi wani abu ne dai wanda ba mai kyau ba to yana so ya jiya labarin abin yake amma suka ce masa ai tarkacen bacci ne to kaga anan in banda miyagun fadawa ya kamata su ce masa ba su sani ba su ce kawai ba mu sani ba amma kawai sai suka jirkitar da shi suka jirga shi suka ce ai adghafu ahlak to haka wani lokaci masu mulki za ka samu waɗanda suka kewaye da su ba masu san su gaya musu gaskiya ba ne kullum suna so su gaya musu abin da za su ji daɗi kawai tunda suna so ne su kwantar musa da hankali maimakon su ce ba su san fassarar ba su dai na farko watakila za su ga matsayinsu zai ƙara yin ƙasa a gurin sarki su zai zube sarki yana ganin su masana kuma gashi yanzu ba su san sa ba sannan kuma kar su bar shi haka nan sai suka ce mafarkinsa tarkace ne ma'ana ba ya da fassara ba gaskiya ba ne don haka kada ya damu ya kwantar da hankalinsa to lokacin da suke wannan magana in ma dai shi wannan wanda ya kubuta din in ma dai yana gurin ake wannan tattaunawa saboda an ce shi ne mai shayar da sarki wato shi ne mai karuwa lokacin da za a yi taro na manyan mutane a iya cewa ya kawo abin sha lokacin da zai kawo abin sha ya iya zuwa ya samu ana tattauna wannan abu don haka sai ya ji abin da ya faɗa ko kuma a'a ya samu sarki a keɓe bayan ya ji abin da aka faɗa ya samu sarki a keɓe ya kuma gaya masa shi abin da ya sani shine yace wa qala alladhina ja qala alladhina ja minhuma wa dhakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa'arsilun yusuf ayyuha as-siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani يعقلهن سبع عجاف وسبع سنبلات يعقلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأطر يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تعلمون ثم يأتي من بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعقلن ما قدمتم يعقلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصون ثم يعتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون نعم sannan abin lura lokacin da sarki ya zo ce musu ya yi ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'buru amma su da suka tashi sai suka kirawo mafarkinsa ahlam sai suka ce da shi adghafu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ar-ru'ya salihah ko as sadiqa min Allah wal hulum min ash-shaytan ar-ru'ya daga Allah ne ru'ya mafarki na gaskiya daga Allah ne al-hulum kuma daga shaytan ne mafarkin gaskiya mafarkin da yake daga Allah sunan shi ar-ru'ya mafarkin da ba na gaskiya ba sunan shi al-hulu shi abinda yake gaya musu shi wannan sarki yake cewa shi ru'ya yayi su kuma suka ce a'a hulum yayi shi yasa sai suka canza kalmar da shi amfani da ita suka maida ita kalmar hulu tace adghafu ahlamin wama nahnu bi ta'wil al-ahlam bi alimi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi mafarki na gaskiya daga Allah ne mafarki kuma wanda ba na gaskiya ba daga shaiɗan ne sai kuma wanda yake kaso na uku shine tahzir abin nan hadithun nafs Allah madaukakin sarki yana cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al ila ajalin musamma don haka duk lokacin da mutum ya kwanta bacci ruhinsa akwai ruhi wanda yake tare da shi rai wanda yake tare da shi ba zai rabu da shi ba sai idan ajalinsa ya zo wanda da shi ne yake numfasawa wannan baya rabuwa da mutum akwai ɓangaren da zai rabu da mutum ya yi sama idan allah maɗaukakin sarki ya so ajalinsa daga nan ya cika to sai a riƙe ran don haka ba zai dawo ya ci gaba da numfashi ba sai ya mutu a wannan baccin wanda kuma ubangiji ya so zai tashi daga wannan bacci sai a saki ran nashi sai ya dawo sai ya cigo cikin hayyaci saboda haka shi kansa bacci kamar yadda bahaushe yake cewa bacci kanin mutuwa saboda haka yana da alaka da mutuwa shi yasa a farkon aya aka ce ya tawaffal anfusa wato wafat ne alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo bacci mutuwa yace godiya ta tabbata ga Allah lokacin da zai tashi daga bacci yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu da ma a matana saboda haka bacci kamar mutuwa yake in kana so ka gane yanayin bacci yanayin mutuwa to shine yanayin bacci yanayin bacci yana kama da yanayin mutuwa shi yasa a cikin bacci zaka ji daɗi a cikin bacci zaka shiga wahala wannan shi kaɗai zai iya suranta maka yiwuwar azabar kabari a cikin bacci zaka iya ganin ka a cikin wata daula cikin wata ni'ima kana ta wato shakatawa yadda ka ga dama kana ta sakatawa yadda ka so sannan kuma a cikin bacci za ka sha wahala wani ma ya tashi yana ihu yana doke-doke to ashe kaga a iya samun azaba ko ni'ima bayan mutuwa a cikin kabari to wannan ruhin da zai fita yayin da yake yawo bayan ya rabu da jiki idan ruhi ne wanda yake salihi ko ubangiji ya so dai ya nuna masa wani abu koda ba salihin bane dan kafiri ma zai iya mafarki ya zama gaskiya kamar yadda muka gani a wannan sura din su waɗannan fatayan din ai ba ba musulmi bane ba kafire ne kuma mafarkin su ya zama gaskiya ne shi ma wannan al-malik ba musulmi bane kafiri ne kuma mafarkin sa ya zama gaskiya saboda kafiri ma zai iya zama gaskiya amma dai mafi tare wanda yafi samun mafarkin sa ya zama gaskiya wanda yafi gaskiya wanda ya fi gaskiya shi mafarkin ya fi zama gaskiya asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha shi yasa annaba yake sun fi kowa gaskiya sai mafarkin sa yake zama gaskiya kat annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka ma bude masa ainihin wahayi to a cikin wannan wurwura da ruhin yake yi idan ya ci karo da mala'ika to a wannan lokacin mala'ika na iya kasa masa wasu abubuwa da za su faru wasu abubuwa da ba su faru ba wanda za su faru ko gare shi ko ga wasu idan ya ci karo da shaidanu a wannan da wurwura da yake yi sai su kama shi ta wasa da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan tala'ubun ne mina shaytan lokacin da wani ya zo ce ya rasulullahi ni fa na yi mafarki na ya tsinke ina ta bin shi a guje amma ya tsayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wannan sha'ani tala'ubun ne mina shaytan shaytan ne yake wasa kawai da kai to haka a lokacin idan ya ci karo da shaytanu sai su ta ta maula da shi su ta bal da shi su ta kwalla da shi to a wannan lokacin zai rika ganin abubuwa na ban tsoro abubuwa masu firgitarwa to wannan ba gaskiya ba ne to shi ne lokacin da suka iya yi wannan mafarki sai maimakon su yadda mafarki ne na gaskiya sai ba shi fassara tun da ba su sani ba kuma girman kai ba zai ba su ce ba mu sani ba sai suka ce ai tarkacen mafarki kai kawai kuma mu ba mu san fassara tarkacen mafarki ba don tarkacen mafarki baya da fassara to lokacin da shi wannan wanda ya kubuta ya ji ana wannan tattaunawa wa qala alladhina ja huma sai wanda ya kubuta daga cikin samarin nan guda biyu sai ya ce wadda kara da ummatin ya tuna bayan wani lokaci bayan wasu shekaru kaga ashe kenan can mantuwar tashi ce fa ansahu shaytanu dhikra rabbih gashi nan yanzu ya tuna wadda kara da ummatin bayan wasu shekaru sun shuɗe sai ya tuna sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun ni ne zan ba ku labarin fassarar wannan mafarki don haka ku aike ni ko dai yana gaya wa taron gaba ɗaya daga ciki har da sarki ana unabbi'ukum ko kuma a'a magana ce shi tsakaninsa da sarki to amma an san cewa an ana magana da manya akan yi amfani da lamirin jam'i ce mai girma za mu ba ku labarin amma aika mu a nan bai faɗa annabi yusuf ba ya kamata ya faɗa masa akwai yusuf kaza kaza kaza kaza sai bai faɗa ba domin in ya faɗa ya aika wani shi kuma wannan falalar da za ta sa ya ƙara samun shiga gurin sarki ta kuɓuce masa saboda haka sai ya ƙi faɗar kawai sai cewa fa'ar silun a aika ni ni zan nemo fassarar sai ya ɓoye gurin da zai je to shi ne a nan duk ƙur'ani sai ya naɗe mana ƙisar sai kawai ya nuna mana hoton kuku ga shi nan har ya zo yana gaya wa annabi yusuf alaihi salam mafarki ɗin wato kai da kanka za ka iya cika wannan giɓin da aka naɗe na faifan kissa din ma'ana annabi yusuf ah, wannan mutum da ya faɗa wa sarki sarki ya gamsu tunda a cikin wata damuwa yake yana neman fassara to gashi wani ya zo ya ce a aike shi shi zai kawo fassarar za ka zai ce to je ka kawo ta don haka sai ya zo ya ce yusufu ayyuhas siddiq yusufu mai rukon gaskiya siddiqi aftina fi sab'i baqaratin simanin fassara mana mafarkin shanu guda bakwai kosassu ya hunna sab'un ijaf waɗanda wasu shanu guda bakwai ramammu ke cinye su wa sab'i sunbulatin khudrin da wasu zangar zangarnai guda bakwai guda bakwai koraye wa ukhra yabisat da wasu kuma guda bakwai busassu kanannade da waɗannan korayen la'alli arji'u ila nasi la'allahum wa wataƙila zan koma zuwa ga mutane da wannan fassara wala Allah ko za su san ma'anar wannan mafarki saboda haka gashi nan ya zo ya gaya wa yusuf alaihi salam mafarkin sarki kuma idan ko kula ya nakalto mafarkin da gaba ɗaya yadda yake bai canza ibara ba bai canza fassara bai canza kalmomi ba saboda su kansu kalmomi wato suna da tasiri wajen fasara mafarki ya mafarki kai wani ya faɗa maka wata magana yayin da za a fassara mafarkin akan so a ji kalmar da ya amfani da ita domin ita kanta kalma ɗin tana da tasiri wajen fassara mafarki sannan wani mafarkin zai tattaro abubuwa da yawa amma a ciki wato ramzi ɗin ƙullin da yake guri guda ne kawai sauran duk tarkace ne ba a buƙatar su a fassara ɗin abu guda ɗaya kawai shi zai bada ki ɗin da za a gane fassara mafarki ɗin don haka a nan akwai bukatar ya kaito da fassara da mafarkin gaba ɗaya yadda yake domin annabi yusuf alaihi ya ba shi wannan fassara ɗin don haka sai ya fara kiran annabi yusuf alaihi da wani matsayi nashi da ya san shi da shi yusufu ayyuhas siddiq domin ya zauna da shi ya ga gaskiyarsa siddiqiya kuma mataki ne babba waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ma wasu annabawa kitab Idris inna إدريس إنه كان sannan ga annabi yusuf anan shi ma. Allah ya bashi wannan mataki na siddiqiya duk da cewa gashi annabi ne sannan a cikin al'umma akwai waɗanda ba annabawa ba su ma suna samun wannan mataki na siddiqiya wa ummuhu kanat siddiqatan saboda haka uwar annabi Isa ita ma siddiqa ce Abubakar siddiq ne haka nan Aisha Isa siddiqa ce Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wanda duk suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasu manzanninsa manzanninsa imani cikakke to waɗannan duk siddiƙai ne don haka wanda ya kai matuƙa ga gaskiya da rukon gaskiya da aiki da ita yana taka wannan mataki na siddiƙiya. haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cikin Bukhari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis sidki fa inna sidqa yahdi ila birri wa inna yahdi ila janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba inda Allah siddiqa na hore ku rike gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi su kuma ayyukan alkhairi suna jan mutum zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana dan gaskiya cikin lamarinsa har sai ya kai wannan mataki a gurin Allah an rubuta shi siddiqi saboda haka ya kirawo annabi yusuf alaihi salam da wannan matsayi yusufu ayyuha siddiq bai san shi a lokacin annabi ba amma dai ya yadda cewa mai magaskiya ne kuma mai riko da ita aftina imana fatawa kaga anan bai ce imin fatawa ba kuma bai ce fatawar sarki ba sai ya kawo lamiri na jam'i aftina kai mana fatawa dan ya nuna mafarkin nan ba shi kadai ya shafa ba ya shafi jama'a da yawa don haka sai ya kawo lamirin jam'i sannan ya hikaito masa mafarkin sannan ya ce la'alli arji'u ila nasi kaga kenan ashe mafarkin ba na shi ne shi kadai ba mafarki ne da ya shafi jama'a ya shafi rayuwarsu duka wala Allah zan koma ga mutane sun ce ya ce la'alli ya yi amfani da kalmar tarajji ko harafin tarajji la'alla domin ransa ba a hannunsa yake ba zai iya cewa zai koma kuma a hanya ya faɗi ya mutu ko wani abu ya same shi na bala'i wanda ba zai iya komawa kuma inda yake ba la'allahum ya'lamun ko la'alla sa sani ba sun ce wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin ba to a gaya mun in je in gaya musu watakila yanzu sa samu ilimin qala sai annabi yusuf alaihi kai tsaye sai ya shiga ba shi fassara mafarki a nan za ku lura da haƙurin annabi yusuf alaihi mutum ne mai yawan haƙuri in kai ne lokacin da ka ga mutumin nan bayan shekaru bayan da zai fita kace ne inda rabbika baka ƙara jin ɗuriyarsa ba sai bayan shekaru kuma ya kwaso wata buƙatarsa ce ta kawo shi sai ka ce yanzu aka tuna da mu ko to lokacin fa ka shiga wato hawansa kenan ta inda kawo ba ta nan zaka sauka ba wato ku mutane ba ku da kirki a yi muku rana ko mutum dare a yi muku tsaba ko mutum tsakuwa gashi na yanzu bukatar ka ta kawo ka to ka je ka ce ba zan fassara ba sai an fito da ni amma da yake mutum ne mai hakuri mai juriya sai duk bai ma tuno bai ma kawo batun da ba ya ce to kai ya aka yi haka ko ta kwata ma bai kawo wannan batu ba sai kawai ya shiga bashi mafarki kuma ba tare da ya sa masa wani sharadi ba ai da sai ya sa masa sharadi da kai ne sai ka sa sharadi ka ce kai ai ba na san fassara amma sai an fito da ni qala tazra'una sab'a sinina da'aba yace za ku yi noma shekaru bakwai a jajjere fama hasattum abinda duk kuka girbe na amfanin gona fadaruhu fi sumbulihi ku kyare shi a cikin zangarniyarsa illa qalilan mimma ta'kulun sai dan kadan wanda za ku rika ci thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun sannan bayan waɗancan shekaru sai wasu shekaru su za su zo waɗanda suke masu tsanani guda bakwai ya kulla ma qaddamtum lahunna suna cinye abincin da kuka aje dan su illa qalilan mimma tuhsinun sai ɗan kaɗan wanda kuke adanawa sun ba ce min a zalika amun fihi yughathun nas sannan bayan haka kuma sai wata shekara ta zo wadda a cikinta za a riƙa wa mutane ruwa ma mako wa fihi asirun a cikinta za su riƙa tatse abinda za su rika sha to kaga anan annabi yusuf alaihi salam ba fassara mafarki kawai ya bashi ba ya gaya masa fassarar mafarki wanda mafarkin yana tattare da matsala sannan kuma sai ya gaya masa yadda zai za a magance matsala ɗin to haka mutane suke waɗanda suke da kamala ba kullum matsala suke kawowa ba a'a suna yin tunanin kuma ya za a fita daga matsala ɗin kasa ko wasu mutane sun iya bayanin matsala amma ba su iya bayanin yadda za a fita ba ko mitin aka zauna akwai wanda ko mai ka kawo sai ya kawo masa matsala duk shawarar da za a kato zai kawo matsalar ta amma kuma shi ba zai iya ba da shawara ko ɗaya ba ko in ya kawo matsalar ba zai iya kawo mafita ba suna da amfani a mitin su waɗannan <laughs> kada a daga korarsu suna da amfani don akwai wani shi kuma wato komai aka kawo kawai ya yadda eh kai gaskiya wannan shawara ce komai aka kawo eh gaskiya wannan shawara ce to in aka hada irin wannan da wannan su sai a fitar da wani ra'ayi tsakiya su ne amfaninsu a cikin mitin ana son a samu masu kullun suka suke ana son a samu masu komai daidai ne to a nan kuma masu tunani sai su haɗa ra'ayoyukan biyu sai a fitar da da wani abu a tsakiya saboda haka annabi yusuf alaihi bai ba shi fassara mafarki kaɗai ba sai da ya ƙara masa da wani abin da ya kula cewa akwai buƙatar su san shi wanda kuma wannan an ce yana daga cikin ladabin mai fatawa idan aka yi masa tambaya ya kula cewa mai tambayan nan ya bar wata tambaya muhimmiya wanda yana buƙatar ya san ansarta amma bai hankalinsa bai kawo ya yi wannan tambayar ba to malamai suka ce yana da kyau mai ba da ansa ya ƙara masa da wannan cikin ansa ɗin duk da bai tambaya ba lokacin da abdullahi al-mudlaji ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da shi inna kunna narkabu na narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma fa idza tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u min ma'i al-bahr yazo zo ce ya rasulullahi muna wato yawo a cikin ruwa domin suna suna abin nan din tono lu'ulu'u ne daga cikin ruwa sana'ar da suke yi kenan kamar yadda wasu tsoro na hadisin suka nuna ce muna yawo muna tono lu'ulu'u a cikin ruwa muna iban ruwan da za mu sha domin ruwan teku ne ruwan teku zartsi gare shi baya uwa sai mu ɗebi ruwan da za mu riƙa sha to in muka yi kwanaki a cikin wannan ruwa ɗin muka ce kuma za mu riƙa alwala da wannan ruwa ɗin to ruwan zai kare ko mu dawo mu rasa ruwan sha ya ce to ma iya yin alwala da ruwan teku ɗin wannan ko mu bari muna sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bashi ansa ansar da da zai bashi kawai ta gamsar da shi a lokacin ya ce eh da ya ce na'am shikenan ya bashi ansa ma iya yin alwala da ruwan teku ce na'am magana ta kare amma sai bai gaya masa haka ba sai ya ce huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu ya tambaye shi maitatul bahr bai tambaye shi hukuncin mushen da ake kama da ake samu a cikin ruwa ba amma annabi da ya tashi bashi ansa sai ya ce ruwansa mai tsarki ne kuma mushen cikinsa ma halal ne saboda idan har zai buƙaci ruwan sha to zai buƙaci abinci ma wata rana kuma za su ci karo da mushen ruwa su ci ko kar su ci kaga zai dawo ya kuma yin tambaya to tunda ko akwai buƙatar ya san wannan annabi sai ya gaya masa hukuncin sannan idan har zai samu iskali akan ruwan kaga tabbas zai samu iskali ma akan akan mushen inda har ba zai kasa zai kasa gane hukuncin alwala da ruwan teku tabbas kuma zai zai iya cewa yaya hukuncin cin mushan teku haka annab da ya hararo wannan sai ya ce alhillu mai tattu lokacin da matar da ta zo ta daga wani jariri take cewa ali haza hajjun ya rasulullah wannan in yayi hajji ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na'am walaki ajr ta tambaye shi alaha ajr am la bata tambaya ba ta ce ali ajr ina da lada in yayi bata tambaya ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mata wannan dan ya kara ya kara mata karfin gwiwa so saboda haka wannan yana daga cikin uslubi na malami mai hikima yakan wato hararo bukatar mai tambaya ko da bai tambaya akan ta ba sai ya kara masa cikin ansarsa to wannan shine abin da Yusuf alaihi salam yayi tunda abin da yake yi musu kamar fatawa ne shi yasa suka bude magana da aftina sai ya gaya musu cewa akwai shekaru da za a yi guda bakwai waɗanda za a wato shekaru guda bakwai suna nan masu zuwa masu tsananin fari amma yadda za ku magance abu yanzu shekaru bakwai na farko da za a yi za a samu amfanin gona su ne wannan abinan shanun ƙosassu wannan shanun ƙosassu su ne amfanin gonar da za a samu an yi ramzi da saniya domin da ita ake noma saboda haka sai ta zo ita ce alama zuwa ga noman da za a yi a wannan shekaru guda bakwai din sannan adadinsu guda bakwai shine adadin shekaru din sannan shekaru guda bakwai kuma da za a bin nan sab'a su ne amfanin gomar da za a samu sab'a hudur su ne amfanin gonar da za a samu a shekaru bakwai din saboda haka kullu sun bulatin bisana kowane zangarniya ɗaya a matsayin shekara take saboda haka kowace shekara za a samu amfanin gona har shekaru guda bakwai sannan bayan wannan wasu shekarun guda bakwai za su zo masu cike da fari su ne waɗannan shanin waɗanda suke ƙanjamammu za su rika cinye waɗancan shanu wato waɗancan shekaru ma'ana abinda kuka noma a cikin waɗancan shekaru waɗannan shekaru bakwai in zo za ku cinye gaba ɗaya Shi ne ma'anar shanun da suka zo kanjamamu suka suka haɗe ƙosassun. to a nan sai ya gaya musu hikimar da za su yi in suka yi noma na shekara bakwai to kada su cinye abincin gaba ɗaya su yi tattali ta yadda za su ajiye abinci mai yawa su ɗan ci kaɗan shi ne ce fama hasattun fazaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangarniyarsa ya ma ce su bari a cikin zangarniya don kai ya lalace domin da zarar aka fitar shi da cikin zangarniyarsa to kuma zai iya yin abin nan zai iya yin kwari zai iya yin sari ya lalace don haka sai kuma ya gaya musu wani abin da zai kara amfanar da su wajen ajiye shi kansa abincin ya ce fadaruhu fi sumbulihi illa kalilan mimma ta'kulun sai dan kadan wanda za ku rika ci saboda haka sauran ku je ku sa a rumbuna ku rufe thumma ya'ti ba min da zalika sab'un shidan bayan waɗannan shekaru bakwai da kuka kuna noma kuna samun amfanin noma wasu shekaru masu tsanani za su zo ya kulla ma qaddamtum lahunna za su rika cinye abin da kuka ajiye din can ma'ana za su rika ci a hankali abin da kuka ajiye su za ku fito kuna ci kuma kuna ci kuna ci kuna ci illa qalilan mimma tusinu sai dan kadan wanda za ku adana sai nan sai yace thumma ya'ti min ba'di zalika amun fihi yughasu an-nas wa fihi asun kaga anan ai su ma tambaye shi baya cikin baya cikin mafarki wannan shekarar ta gaba amma tunda an ce shekarun fari din za su zama guda bakwai tunda an kayyade su da guda bakwai kaga ta takwas dole za ta zama kuma ba ta farin bace da in ta takwas din ba ta zama ta fari sun zama ba abin nan ba ta nan annabi yusuf salam ya gane cewa daga bakwai din nan sun wuce to za a kuma samu shekara wacce za a samu amfanin gona mai yawa me yasa ya ce fihi yugasun nas a cikin wannan shekarar za a samu ruwa mamaku abinda yasa saboda shekaru bakwai aka yi ba a samu ruwa duk wani abu kore ya bushe don haka kafin a samu wannan abin da ƙasa ta jiku har abubuwan da suke na amfanin gona sun tashi sai an samu ruwa mai yawa don haka ga ta nan ma zai iya fahimtar cewa za a iya samun abin nan wasu malamai a nan sai suka rika cewa wahayi ne aka yi masa Ba a buƙatar wahayi idan har an fahimci cewa shekara bakwai za a yi ana fari to kaga kenan bayan ta bakwai ta takwas kenan zai zan ba fari ba ne don haka zai fahimci haka sannan kuma in an yi shekara bakwai ana fari ana wahalar ruwa ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe dukkan wani abu kore dukkan wani abu wanda yake kore ya bushe kafin a samu ya farfado dole ne sai an samu ruwa mai yawa to ashe kenan tunda za a kawar musu da wannan shekarun shekaru na fari din guda bakwai dole za a samu wannan ruwa mai yawa shi yasa yace fihi yugathun nas sai yace wa fihi ya'sirun a cikin za su tace abinda za su sha su tace abinda za su sha anan kamar yana yi wa shi mai kawo mai kawo magana fasara din albishir kun san ai ai sana'arsa sana'arsa ne eh tatse dabino yayi giya ko ce kai ma albishirinka a shekarar sana'a ka za ta shiga walwala wa fihi asirun. ma'ana abinda za a samu na inabi da riɗi da waye wato za a ci a samu na ci har a samu ma wanda za a rika tatsewa ana kuma yin wasu abubuwa da su to kaga anan annabi yusuf alaihi salam ya ba da fassarar mafarki ya faɗi matsalar da wannan mafarkin yake tattare da shi sannan kuma ya faɗi maganin da hanyar da za a magance matsalar duk da ba a tambaye shi wannan ba sannan kuma shi kansa wanda ya kawo batun mafarki ɗin ya bashi wani goro ya koma da shi wa fihi yasirun din shi ma kuma dan a nuna masa kai ma taka kasuwarka za ta bude a lokacin wa qala al malik wa qala al malik utuni bi ja'ahu qala ila rabbika fas'alhu ma balun النسوة بس عنهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم يا وقال الملك ائتوني به kaga anan ma duk an nade maka wasu abubuwa na kisa din kai da kanka zaka iya cike wannan gurbin wannan tazarar da aka samu shi dai wannan mutum ya zo ya samu sarki ya kuma gaya masa duk bayanin can da annabi yusuf a.s. ya masa na fassara mafarki da kuma yadda za a magance matsalar da za ta kunno kai da kuma albishir ɗin da ya musu na cewa bayan wannan kuma za a samu shekara mai amfanin gona da yawa to bayan duk yayi wannan magana sai sarki ya fahimci cewa lalle wannan mutum ba mutum ne wanda yake ordinary ba mutum ne na musamman sai ya ce tuni bihi ku je ku zo min da shi falamma ja'ahu rasulu yayin da manzan sarki ya zo ya same shi ya gaya masa sarki yana kiranka ƙalar je sai annabi yusuf ya ce koma ila rabbika zuwa ga ubangidanka fas'alhu ka tambaye shi ma balun niswati lati qatta'na aydiyahunna menene labarin matan nan da suka yayyanke hannayensu inna rabbi bi kaidihinna alim lalle ubangiji na masani ne da kaidinsu alfaraj ya kusanto lokacin fitar annabi yusuf alaihissalam daga wannan mihna daga wannan azaba ya matso ga kuma hikimar da ubangiji yake nufi yayin da wato ainihin ya jinkirta fitarsa daga kurkuku har zuwa wannan lokaci akwai wata hikima wacce insha Allah za mu faɗa ta yadda ubangiji bai ba wa waɗannan mutane damar fassara mafarkin ba sai annabi yusuf ne ya fassara shi sannan kuma an sai da aka tambaye su suka kasa sannan batun annabi yusuf ya fito wancan mantuwa da wancan mutum ya akwai hikima babba a cikinta ubangiji ya bar wa dan wannan damar ya mantar da shi domin wata hikima da take cikin wannan insha Allah gobe za mu yi tsokaci zuwa gare ta wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam